بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك kuma waɗannan da suke yin imani da abinda aka saukar ya zuwa gare da abin da aka saukar gabaninka wannan yana daga cikin ayoyi guda biyar na farko na suratul baqara wayanda suke siffata masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato almuttaqin wa'inda kuma su ne alkur'ani yake zama mai shirya wanda wannan ya sanya muke yin bincike akan shi alkur'ani din da wahayi da annabci kuma a yanzu muna ƙoƙarin tabbatar masu annabawa ne alaihimussalam isma ta hanyar da'awar cewa su dukansu suna kan asiratul mustaqim wannan ne ya kawo mu ya zuwa ga ayan ali imran inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin lallai allah ya zaɓi adam da noah da alayin ibrahim da alayin imran a kan talikai wannan ne ya yasa muke yin bincike a kan adam cewa kalmar adam mai take nufi a cikin alkur'ani duk lokacin da aka ce adam abu ɗaya ake nufi ko ko abubuwa daban-daban wannan ya kai mu Uh, marhaloli daban-daban na bahasi a takaice har muka zo inda muka yi tambayoyi guda biyu ko muke son bincike akan matsaloli guda biyu wato yaya allah subhanahu wa ta'ala ya halicci adam abul anbiya adam a shaks annabi sannan yaya Eh, zuriyar shi ta yadu yaya mutane suka yadu a cikin ƙasa a yau insha Allah a wannan zaman nake so in ce da kuma zaman da zai biyo bayan shi za mu faɗi sakamako na bahasi akan wa'annan tambayoyin guda biyu za mu faɗi matsayinmu eh, hakikatan ba wai matsayinmu ba ce passe kamar inda da yake cewa wannan shine abin da binciken al'allama asaid kamal haidari ya kai gare shi kuma wannan bahasi ne tafsiri ba bahasi fiqhi ba saboda haka wanda yake da ra'ayi a ciki shine wanda yake mufassir na alkur'ani ba faƙihi ba mutum ɗaya zai iya zama abubuwa da yawa zai iya zama mufassir ya zama faƙih ya zama arif misali ya zama filosof ya zama riyazi ba lura ba ya zama tabib ya zama abubuwa da yawa amma mutane su tafi akan cewa wannan bahasi ne bahasi tafsire ƙur'ani saboda haka masu ra'ayi a cikin tafsir su ne ahalin bahasin an lura yi a sayil kamal haidari yana cewa da su da wanda suka tafi a matafiyar shi taban amma a asasan shi cewa adam a shaks annabi alaihi salam ba shi bane abul bashar shi abul ambiya ne an lura tambaya ta farko kenan cewa eh, ya aka halice shi ta nan kenan yanzu ta taho cewa adam annabi alaihi salam wane ne shi abul ambiya wato ne babban annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine baban mu mu duka haka ne akan cewa ga baki ɗayan mu muna karata ne ya zuwa gare shi kuma har zuwa tashin alkiyama duk da yake za ta bayyana insha Allah amma ka zo bahasi akan Nuh alaihi salam cewa babu wani wanda yake da dangantaka da adam yanzu kai tsaye kowa ya karata ne ya zuwa ga nuh kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ja'alna zurriyatahu humul baqin kuma mun sanya zuriyar shi zuriyar wa zuriyar Nuh su ne masu wanzuwa saboda haka shine Adam na biyu za ta bayyana ba nan ba Adam ba shi bane abul bashar Adam shine abul anbiya haihuwar shi akai kai, yana da mahaifi yana da mahaifiya dalilai akan wayannan su ne suwa an lura kafin mu zo kan yaya mutane suka yadu mene dalili kan cewa adam annabe a shaks abul anbiya ba shi ba ne abul bashar ba shi ba ne al-insanul ka ce ba shi ba ne mutum na farko akwai dalilai da yawa babban dalili muhimmi na farko shine samuwar mutum wanda ya girme adam kun ni sosai ilimi ya gano mutum wanda yake me ya girmi adam kuma na ce ilimi da ma'anar tabbataccen abu nake nufi ba farziya ba ba nazariya ba abu wanda yake tabbatacce yaƙinan ya gano mutum homo sapien human being wanda yake ya girma adam me nake nufi tsatso daga adam zuwa mu yanzu bai wuce tsatso 80 ba in ya kai ku saurare ni sosai kamar an ka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin misali wanda shi tsatsan shi tabbatacce ne zuwa yau an sani kun gane abin da nake nufi itaciyar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce aiko shajara don gidan shi idan kana kirga iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa adam ba za ka samu tabbaka da ta wuce talatin zuwa arba'in ba haka ne sannan daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din zuwa yau in kana dauko jikokin shi yayan shi ba za ka samu tabbaka fiye da talatin zuwa arba'in ba gaba ɗaya mafi ƙololuwan ƙididdiga shine tabaka tamanin wannan zai baka shekara dubu bakwai dubu goma dubu goma sha hudu kila an lura da ni sosai to amma akwai mutum bashar wanda yake ya kai shekara dubu ɗari uku dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu miliyan biyu da rabi zuwa yau da wannan yake nuni ya zuwa gare shi wane ne na farko ɗan shekara dubu goma sha hudu ko ɗan shekara miliyan biyu da rabi Hmm? in ka ce wannan boko ne ko turanci ne ko kaza kaza da sauransu da sauransu shi kana da haƙƙi amma sai a ce maka eh haka ne haka ne amma kuma daidai ne gaskiya ne an lura da abin da nake nufi zan iya fita daga wannan kadan in kawo misalai ta yadda za ka gane kai da kake da ishkal da misali bashariya a yau ina nufin al'insan mutum ba ta aka yi da aƙida ba mutum a yau ya kai wata irin ya kai wani irin mataki na hazaƙa da wayewa ta yadda yake ya sallaɗu a kan kawun mutum ya fajjara atom zarra ya san asrar dinta ya san asrar din mai zarra ya san asirai masu yawan gasken gaske na tabi'a yana magana da sulta akan tabi'a yana hukunce-hukunce yana lissafe-lissafe yana bayanai akan tabi'a kuma yankakku a wannan zaman da muke yi a yau za ka iya bugun kirji ka ce ran laraba za a yi sallah alhalin watan ramadan bai kare ba mutum ya kai haka ko bai kai ba mutum zai iya ce maka duk wanda ya sallah ran talata sai dai ko ya bi kalanda ko kuma ya zama ya bi wahami saboda zai ce maka za a haifi wata ne ran litinin da safe kamar karfe goma saboda haka lokacin da rana za ta faɗi watan da aka haifa ɗin bai riga ya yi sa'o'in da yake za a iya ganin shi ba saboda haka sai ya kewayo shi ya sa ran talata insha Allahu za a ga watan kusan ko'ina a cikin duniya in ban da japan da irin su new zealand da can ƙarshen duniyan nan saboda haka sallah za ta zama yaushe kenan ran laraba mutum zai iya faɗin haka a yau ko ba zai iya faɗi ba na faɗi ko ban faɗi ba ko ba a gani ba kun lura mutum yana da irin wannan ilimin mutum zai iya sauka ba ma kawai ya san wai yaushe za a haifi wata ba mutum zai iya sauka a kan wata a yau ko ba ma fa kawai ya sauka a kan wata ba zai iya cewa ga daidai bigiran da nake so in sauka akan wata din kuma ya sauka a wannan bigiran kamar yanzu muna so mu bada misali da mu da muke a cikin kaduna din nan ya ce a filin sukuwa zan sauka a kwatankwacin filin sukuwa a wata da rana kaza karfe kaza zan sauka a filin sukuwa kuma sai ya sauka a filin sukuwan wata din ina bada misali ne ba na ce akwai filin sukuwa wata ba zai sauka ko ba zai sauka ba zai sauka an lura? aha mutum a yau ba bacin zai tsawo ko ya ta shaƙobi ban so kuma ya yi mutum a yau ya ƙirƙiri abinda ake ce ma artificial intelligence wato kwakwalwa wadda take sana'antarta abinda ake nufi da artificial intelligence a takaice yadda mutum zai iya fahimta mutum na yau da kullum zai iya fahimta shine wannan tasarrufi din na hankali da kwakwalwa wanda mashin yake yi injin kamar ka ce kwamfuta mutum zai iya programming din kwamfuta misali nake badawa sai ta zama tana yin ayyuka irin na mutum tana wato abin da nake tunani da ɗaukan hukunci da ɗaukan matakai akwai wannan ko babu waya da take hannunka <laughs> wannan waya da take hannunka ana ce mata smart wato mai hazaka wato zakiya me yasa saboda ba kawai tana karɓa tana kuma kira ba ne ba tana karban kira tana kira ba ne da kanta la la ta wuce wannan tana yin abubuwa ba a san iyaka su karfin waya yanzu kuma kullum sai ƙara karuwa yake yi ba wanda ya san iyaka haddin shi akwai 3G technology 4G technology yanzu mai 5G da Huawei suke yi 5G technology an lura saboda haka ita wayan ba abin da ba ta yi in kan mutumin da yake da misali zan baku yanzu misali da ya kawai duk mutumin da yake da waya a hannun shi yana da banki a hannun shi haka ne duk mutumin da yake da waya a hannun shi yana da duniya a hannun shi ko da kake so ko ina kake so za ka iya sa waya ta kai ka wurare akan asasin wannan takniya din da teknolojiya din ne ake da motoci waɗanda suke tuka kawukansu uber an lura za a wuce ma wannan batun uba din ya zama kai da kanka yanzu za ka zama ka sayi mota ita za ta tuka kanta da kanta za ta yi lissafin parking space wanda kai ba za ka yi lissafin shi ba ta ga ya za ta iya parking a nan ko za ta iya ba sai ta auna lissafin tukuna in ta ga za ta iya parking a nan sai ta shiga ta yi parking waye bashar bashar ne ya wannan bashar yana iya auna maka nauyin duniyar da muke zaune a ciki ta hanyar mathematics da laws na gravitation zai ce maka duniyar nan nauyin ta kaza ne misali ya ce maka 6 times 10 to the power of 24 kilograms hasashe na yi ko haka ne nauyin duniyar hmm? zai binciko ka gani albarkacin waya yanzu zai dauki waya ya ga cewa zai verifying ya validating ya authenticating wannan da'awar da na yi da me zai da waya kun lura? ta hanyar artificial intelligence da nake magana akwai wanda mutum ya kirkira eh, me yake faruwa yana ya kirkiri mutum wanda zai dinga karanta labarai a talabijin ka yi tsammanin mutum ne amma robot ne wanda aka sama computers aka programming ya zama ana motsa bakin shi da idanun shi sai ka dinga tsammanin mutum ne an lura kuma shi wannan bai gajiya yana aiki ne 24/7 365 kun gane ni? wa ya sana'anta shi akan wannan asasin ya zama cewa tun da dan adam ne ya sa har super computers yanzu mutum yana iya hacking yana iya kotse ya cikin ya shiga mutum ya sana'anta mutum yake karyawa yake kutsawa in mutum ya ga dama yanzu zai iya samun sai tsara a kan wayarka ya zama yanzu ba taka bace tashi ce duk abin da yake cikinta zai iya sarrafawa zai iya shiga lissafi asusunka na banki ya dauki duk abin da ya ga dama a ciki zai iya shiga cikin super computers ya ba su umarni akwai wani kamfanin na isra'ila wanda kwanan nan ya kirkiro wata malware wadda take shiga cikin tatbikin whatsapp kuma akwai masu aiki da whatsapp masu amfani da whatsapp wurin biliyan 1.2 a cikin duniya ga baki ɗayansu za su iya hakin nan shi yasa ma facebook suka ce duk mutumin da yake da tadbikin whatsapp a wayan shi ya yi mai ya updating saboda kila an riga an yi hakin sannan ita wannan maluwa din ta shiga ta hakin ana tsoron cewa ba whatsapp application din kawai take hakin ba duka wayar ka gaba daya take hakin kuma kace za ka dinga backing up whatsapp ɗinka ne a cloud shi ma takadiyya ne dan adam yanzu yana aje ma'luma ta nan a cloud to shi in kai backing up um, abubuwan da suke cikin whatsapp ɗinka a cloud to shi wannan backup ɗin is not encrypted bai da security saboda kowa zai iya samun hanya zuwa gare shi in ci gaba mugu ba ne wanda yake ba zai tsaya ba mutumin da ya yi wannan shi ne ba zai iya gano shekarun shi ba a cikin kasa tambaya ku nake yi zai iya ko ba zai iya ba in ya ga mutum irin shi zai iya ganewa ko ba zai iya ganewa ba to ya ga mutum irin shi wanda ya girme adam shi nake so in ce muku yanzu da awa ta ita ce me mutum ya ga mutumin da ya girme adam ta yaya ya gane shekarun shi hanyoyi ba iyaka akwai hanyar da na gaya muku wadda ke ce mata hanyar carbon dating eh, wadda ta gini akan asasin yin mu'amala da carbon 14 wanda an san half life din shi in aka kona shi aka producer carbon dioxide ta hanyar wannan din ana iya gano shekarar jiki kowane irin jiki sannan akwai wanda yake yafi wannan ci gaba yanzu wanda ake ce ma optical spectroscopy ko kuma abin da ake ce ma infrared spectroscopy shi ma ta hanyar carbon din ne amma ta hanyar laser beams yanzu sannan ban da haka akwai hanyar ditin gano shekarun abubuwa wadda ake ce ma thermoluminescence kun san abin da ake ce ma luminescence luminescence shine abu jiki ya dauki haske ba tare da an sa mashi wuta ba akwai jikuna waɗanda suke suna ɗaukar haske suna yin haske ko ta hanyar chemical reaction ko ta hanyar kowace hanya ba tare da me ba an sa musu wuta ba to thermoluminescence shine a sa jiki din ya haske ta hanyar kona shi thermo wato kuna wato wuta dumamawa tun da waɗancan mutanen waɗanda suka girme mu din an gano abubuwan da suke amfani da su na farauta na dafe-dafe na ababe da sauransu da sauransu kuma sun ƙona su da wuta ba lura ba to hanyar thermoluminescence abinda take yi shine duk wani abin da aka taba kona shi da wuta an lura to nan an ci sa'a wannan abin yanzu ana iya gano shekarun shi in an taba kona shi da wuta an lura to sai a sake kona shi yanzu sai ya produce din haske ta hasken za a iya gano shekarun shi shine thermal luminescent dating hanya ce daga cikin hanyoyi to ta hanyoyin kayan aiki wanda anthropologists da archaeologists suka samu na wayannan bashar din an lura in suka ƙona su din duwatsunsu ababen farautansu kwanukansu su eh, eh, haƙorinsu ƙwaƙwalwarsu ba lura ba in suka producing in uh, ya sunan shi in suka illuminating in suka producing in suka fitar da haske ta hanyar heating dama an riga an kona su a can duk abin da aka kona shi to tarihi shi ya riga ya zauna abin da ake bukata shine sai a sake samu shi wuta sai wuta ta haifar da me haske ta wannan hasken sai a iya gano me shekarun shi kuma da dukkan gasken gaske an lura da abin bari ta wannan hanya din sai ya zama cewa eh, an iya gano an iya shekarun wannan din da ba biri ba ne khususiyat in shi khususiyat din mutum ne wayannan khususiyat da baka gaya muku na mutum din su ne a bashara din shi a jikin shi kuma aka gano shekarar shi kaza in ba haka ba zai zama kenan in ya zama haka mu'amalar mu take duk abin da ya zo sai mu ce mashi ba haka bane ko da haka din ne to akwai mahazurori masu yawan gaske gaske na farko zai iya sanyawa Allah subhanahu wata'ala ya shigar da mutane da yawan gasken gaske a cikin aljanna alhalin su ba musulmi bane saboda musuluncin bai iya tabbatar da kan shi gare su ba wato musulmi ba su tabbatar mashi da musulunci ba zai ce iyakan yaƙini na shine musulunci ba daidai ba ne. kuma Allah adali ne ko zalimi sai Allah ya amfani da kinin shi ya shiga da shi aljanna kila kai kuma ya kona ka ko ba lura ba sannan ba shi addinin ba ne muka ce ya koya mana cewa mu shiga bi bincike lokacin da Allah ta'ala yake fadi a ayar da na fadi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ka taba kallon ibil din ne barin ba misali kaɗan akan ibil ka kalli idanun shi ka ga da na gira guda nawa ne waɗanda Allah ta'ala ya sanya mashi da kuma raga wace guda Allah ya sa mashi raga a idan shi ko bai sa mashi raga ba saboda kare shi daga yashi sannan haka kunnuwan shi Allah ya musu ya protecting su da gashi ɗabaka ɗabaka sannan suna self cleansing sannan kuma haka bakin shi haka kafafuwan shi raƙumi ne dabba da kowane irin nau'i na yashi da sahara a cikin duniyan nan zai iya tafiya a cikinsu sannan yana da zarfiya da capacity da kabiliya akan ya dinga storin din ruwa ya yi storin ruwa duk lokacin da yake bukata a cikin sahara sai ya dawo da shi ya sha waɗanda suke tare da shi ma su yanka shi su sha wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ila kaifa nusibat ka taba bincike akan duwatsu da Allah subhanahu wata'ala ya wuwurga a cikin ƙasa kaga inda ba a ba suke tafiya ko yake da sha'obi Allah ta'ala yana cewa waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim ko mun sanya a cikin ƙasa kafaffun tsaunuka saboda kada ta dinga gocewa tare da su kenan tsaunuka mai suke yi suna tabbatar da balance na wannan kasar da muke kanta saboda kowane tsauni da ka gani yana da abin da ake ce root jijiya a can cikin kasa haka wa'annan maka makan tsaunukan eh, kankara din da kake gani kowanne akwai aikin da yake aikatawa wailal ardi kai fasu ta hadda sauransu ba ku gani ba shi wannan alkur'anin da kake gani Allah gafata malam na mutane ne har Allah ya gaji ƙasa da wanda yake a kanta saboda haka aya tana yin ma'ana kaza a lokaci kaza ta yi ma'ana kaza a lokaci kaza ta yi ma'ana kaza a lokaci kaza shi yasa wannan bahasin zai taso shi kuma wanda ba zan shiga cikin shi ba kawai zan iya gabatar muku da shi cewa ƙara ci gaba muke a ilimi ko ƙara komawa baya wato na farko su suka fi ilimi ko da ƙarshe wannan tambayar tambaya ce manhajiyya mai ƙarfin gasken gaske kuma mabna'iyar akwai waɗanda suke ganin cewa ilimi an gama akwai wanda suke ganin ilimi mai ina sai ma abin da ya gaba shi yasa kuma za ka isa ke tambaya ka ce to menene ake nufi da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ce sunna barin baka misali saboda ka gane in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sa kaya rasha rasha marasa kauri a lokacin shi sunna ita ce in kana zaune a inda ake yin kankara ka sa kaya marasa kauri saboda haka annabi yayi ko ko sunna ita ce ka sa riguna waɗanda suke sun yi kama da katifu fa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa muhammad ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa muhammad wa ali muhammad